Iran sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahmanir rahim masu sauraro barkamu da haka a radio Hausa daga nan muryar Jihar Musulunci ta Iran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shiri na musamman na kwanakin ashura akwai mu koyi harshen farisanci duniyar mu a yau kisoshin rayuwa da kuma shirmu na ƙarshe wato nahjul balaga amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu iran ta ke amincewa da ziyarar shugaban hukumar iaea e zuwa kasar don ganin irin barnan da aka yi wa cibiyoyin nukiliyar kasar an gudanar da jana'izar shahidan yakin kwanaki goma sha biyu a nan birnin tehran sannan za ku cewa iran ta shigar da korafi a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya dangane da hare-haren hanjikasar isra'ila da amurka a kan ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa yana ɗaukar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iea rafael grossi a matsayin wanda ya ingiza hamji ƙasar isra'ila kaiwa ƙasar iran hare-hare a ranar 13 ga watan yuni da muke ciki ya kuma kara da cewa gorosi a halin yanzu ya matsa yana son zuwa ƙasar iran don ya dubi irin barna da amurka ta yi wa cibiyar nukiliyar ƙasar iran amma iran ta ce ba za ta ba wannan damar ba kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma kara da cewa tuni majalisar dokokin kasar iran ta jingine aiki da hukumar da hukumar ta iea saboda halayen munafurci na shugaban hukumar ta iea wato rafael grossi zuwa lokacin da iran ta fahimci cewa za a yi mata wato adalci a hukumar ministan ya kammala da cewa wannan shine sakamakon ayyukan grossi na munafurci a hulɗar da take wa ƙasar iran a hukumar jiragen yaƙi amurka za isra'ila wato samfirin beto sun kai hare-hare a kan cibiyar makamashin nukili na ƙasar iran guda uku na tans fordo da kuma isfahan trump ya bayyana cewa sun lalata kwata-kwata dukkanin ayyukan nukiliya a wannan cibiyoyi ta dai yarda da cewa amma iran ta musanta hakan ta dai yarda da cewa wasu gine-gine sun lalace a cibiyoyin amma ba mai hana su aiki kwata-kwata ba a safiyar yau ne aka gudanar da tattakin jana'izar shahidai kimanin sittin a nan birnin tehran wanda suka hada da kwamandojin sojojin kasar da masana fasahar nukiliya da sauran mutane maza da mata kamfanin dillacin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto cewa an fara tattakin jana'izar ne daga dandalin inkilab ko kuma juyin juya hali har zuwa dandalin 'yanci wato azadi da ke nan tsakiyar birnin tehran ana ɗauke da gawakin shahidan a rufe da tutunan wato tutocin iran a cikin akwati daga cikin manya-manyan bakin da suka halarci tattakin da hada shugaban ƙasa dr masud pezeshkian da kuma wasu ministocinsa a ranar 13 ga watan yuni da muke ciki ne dai hanfi isra'ila ta fara kaiwa iran wato yaƙi inda ta kashe mutane da dama daga ciki hadda manya-manyan kwamandojin sojojin ƙasar da kuma masana fasahar nukiliya da kuma sauran mutanen gari maza da mata da yara mutane kimani 627 ne dai suka yi shahada a cikin yaƙin kwanaki goma sha biyu da isra'ila ta kai wa iran bayan 'yan sa'o'i ne dai sojojin ƙasar iran suka fara mai da martani da dandazon makamai masu linzami wa'anda suka lalata wato biranen hamjikzar isra'ila haifa da kuma tel aviv har sai da suka nemi tsagaita wuta kafin ƙarshen yakin dai sojojin iran sun kai dandazon makamai har sau 22 an tsaida wuta ne a ranar 24 ga watan yuni gwamnatin ƙasar iran ta kai korafi a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya dangane da yaƙin da hamsin isra'ila da kuma amurka suka kai wa ƙasar na tsawon kwanaki goma sha biyu wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane fiye da ɗari shida nasir siraj wani jami'in ofishin jakadancin ne a majalisar ɗinkin duniya ya miƙa wa kwamishinan hukumar wato volka turk wato takardar korafin eh, a jiya juma'a kafin haka dai ministan kiwon lafiya na ƙasar iran ya bayyana cewa mutane 627 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 4,870 suka ji rauni a yakin kwanaki 12 wa'anda ƙasashen biyu suka keta hurumin sararin samaniyar ƙasar yakin ya zo ƙarshe ne bayan da isra'ila ta shelanta tsaye da yaƙi a gefe guda korafin ya bayyana cewa abinda wa'annan ƙasashe biyu suka yi ya saba dokokin ƙasa da ƙasa da dama daga cikinsu har da dokar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin bil'adama masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran wanda ya jagoranci sallar juma'a nan birnin tehran a jiya ya bayyana cewa a cikin kwanaki goma sha biyu da suka gabata duniya ta wato ƙasar iran ta yi yaƙi da ƙasashen duniya hujjatul islam wal musulmina abu turabi fars ya fara hudubarsa da miƙa saƙon ta'aziyya da shigowar ranakun ashura haka ma da shahadar wato sojojin jumhuriyar musulunci ta iran a yakin kwanaki goma sha biyu a ƙasar limamin na teran dai ya kuma ce abubuwan da suka faru a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi sun buɗe wani sabon shafi na siyasa a cikin wannan yankin da kuma fagen siyasar ƙasa da ƙasa har ila yau limamin na tehran ya jinjina wa jagoran junjuya hali musulunci na iran saboda yadda iran a ƙarƙashin jagorancinsa ta zama cibiyar gwagwarmayar musulunci a cikin wannan yankin an ji ƙarar tashin jiniyar gargadi a wurare da dama a kasar isra'ila suna tashi bayan sun hango makamai masu linzami wa'anda sojojin kasar yemen suka cilla daga ƙasar zuwa hamci kasar isra'ila kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kafafen yada labaran yahudawan na cewa sun yi shirin kakkaɓo makaman kafin isowarsu amma ba su ba da rahoton yawan ɓannan da makaman ya yi ba sannan wato bayan shigowarsu haramtacce ƙasar yahudawan sun bayyana cewa an ji ƙarar wato jiniyar gargaɗi a yankunan bishabi da kuma demona har ila da garuruwan da suke kewaye da wa'annan wurare a ranar asabar majiyar sojojin kasar yemen dai sun bayyana cewa sun cilla makaman ne kan harjin kasar isra'ila saboda ci gaba da kisan kiyashin da suke yi a gaza masu sauraro kacin labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai shiri na musamman na kwanakin ashura sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai duniyar ma yau akwai kisoshin rayuwa shirin na karshe shine na balaga da wannan kuma sauraro muke cewa yini lafiya. Ma sauraro sai a ga zama domin aji sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci akan hudubar juma'a da aka yi a nan Tehran wato kwanaki kaɗan bayan kawo ƙarshen har-haren ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Iran. Ni ne Mustapha Adam da zan kasance tare da ku. Wanda ya jagoranci sallar Juma'a a Tehran ya taɓo batutuwa da dama da suke da alaƙa da yaƙin ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma Amurka suka kawo wa Iran da aka ɗauki kwanaki goma sha biyu ana yi. hujjatar Islam wal Muslimin Abu Turabi ya fara huɗubar tasa ne da miƙa saƙon alhini da ta'aziyya na shigowar watan Muharram da yake wata ne na juyayin Ashura. Hakanan kuma ya yi magana a kan wato shahidan jamhuriyar musulunci ta irin masu daraja da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi wa kisan gilla da na ta'addanci a tsawon kwanaki sha biyu na yaƙi. Limamin na Tehran ya ce, abubuwan da suka faru a cikin kwanaki sha biyu na yaƙi sun buɗe wani sabon shafi na siyasa a cikin wannan yanki na yammacin asiya da mafagen siyasar ƙasa da ƙasa har ilawa limamin na tehran ya jinjina wa jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah uzma da aliyu hamna'i saboda yadda iran a ƙarƙashin jagorancinsa ta zama cibiyar gwagwarmayar musulunci a cikin wannan yanki limamin juma'a na tehran ya kuma ƙara cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo wa iran hari ne a daidai jajibirin ranar idul gadir bisa cikakken taimakon bayanai na sirri da leƙen asiri daga amurka limamin ya kuma ƙara da cewa masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa sun bayyana cewa makiya sun ɗauki shekaru kusan ashirin suna shirya wannan yakin wanda firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa benjamin netanyahu yana cikin waɗanda suka yi furici da hakan hujjatul islam wal muslimin abu turabi ya kuma ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo wannan harin ne dai alhali ana kan tattaunawa da amurka da hakan yake nuni da wata maƙarƙashiya da kisisi na da makirci tsakanin ɓangarorin biyu hujjatul islam wal muslimin Abu Turabi ya kuma kara da cewa ƙungiyoyin leƙen asiri na Mossad da na yammacin duniya sun yi kuskure da suka tsammaci cewa Iran tana cikin rauni saboda ƙaƙaba mata takunkumi na lokaci mai tsawo don haka kawo mata hari a wannan lokacin zai durƙusar da ita. Har ila yau limamin ya ce waɗanda suka kawo harin da masu goya musu baya suna tsammanin cewa idan sun kawo hare-hare masu tsanani a kan cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasa za su iya nesanta al'umma daga hukuma har ila yau sun tsammaci cewa yakin al'adu da suka daɗe suna yi zai yi tasiri a cikin tsarin zamantakewa da durƙushewar ƙasa limamin na tehran ya ce abinda 'yan sahiyoniya suka tsammata shine da suka yi wa manyan kwamandojin soja da na dakarun kare juyin juhalin musulunci kisan gilla to tsarin da yake tafiyar da soja zai durƙushe wannan shine abin da suka tsammata a cikin mafarkin su na tsaye hujjatul islam wal muslimin ya ƙara cewa iran ƙasa ce wacce take maganin duk wasu masu wuce gona da iri da 'yan koransu na waje wani sashe na hudubar wato limamin juma'a na tehran ta kunshi yin ishara yadda makiya suka zaci cewa za su iya rusa ilimin fasahan nukiliya da iran take da shi da kuma haifar da rashin tsaro a cikin ƙasa da lalata muhimman cibiyoyin ƙasar. Sai dai limamin ya ce al'ummar Iran ta fuskanci yaƙe-yaƙe da suka fi wannan tsanani a baya a duniya, wanda duniya ta yi mata taron dangi kamar wannan. Dangane da yadda yaƙin ya ƙare limamin na Tehran ya ce, nasarar da al'umma idan ta samu nasara ce daga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne yake kawo taimako da bayar da nasara. To ƙarshen sharhin bayan labarun duniyar kenan. ashura garkuwar musulunci min shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sa'idina sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum mu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a wannan rana za mu yi magana ne kan kwaɗaitar da al'umma raya al'amarin imam husaini alaihi salam ko shakka babu iyalan gidan manzon allah tsayar da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun yi iyaka ƙoƙarinsu wajen ci gaba da wayar da kan al'umma al'amarin imam husaini alaihi salam tare da tabbatar da lamarin da rayar da shi cikin zukatansu musamman ma mabiya tafarkinsu domin tarun darussan da ke ciki da abubuwan lura da za su kai mutum zuwa ga matsayi maɗaukaki a duniya da lahira har ila yau iyalan gidan manzon Allah sun kwaɗaitar da al'umman musulmi musamman ma mabiyansu raya al'amarin imam Husaini alaihi salam domin kasancewar hakan abin so ne a wajen Allah kuma abin so ne a wajen manzo da su kansu domin iyalin gidan manzo ba su aikata wani abu ko su so shi har sai ya kasance akwai yardan Allah a kai kamar haka ne imam Hussein alaihi salam yake bayyana wa Abdullahi dan Abbas dalilinsa na fita zuwa Iraki duk da ya san zai yi shahada a can da cewa atani jaddi fil manam wa qala ya Hussein akhruj ila al-iraq fa inna Allah sha an yaraka qatila kakana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mini cikin bacci ya ce ya Husaini ka ta zuwa Iraki domin Allah ya so ya ganka kayi shahada domin ɗaukaka addininsa kuma Imam Husaini alaihi salam ya amsa umarnin Allah a lokacin da ya tunkari ƙasar Iraki da cewa ridallahu ridana ahlul bait yardan Allah shine yardan mu mu iyalin gidan manzo an karɓo hadisi daga imam ja'afar sadiq alaihi salam cewa ya fadil kuna zama kuna tattauna al'amarinmu sai ya amsa masa da cewa haka ne ya shugabana sai imam ya ce masa lalle ina ƙaunar irin wannan zama ya fadil ku dinga raya al'amarinmu kuma allah ya yi rahama ga wanda ya raya al'amarinmu imam ya sake cewa ya fadil duk wanda ya ambace mu ko aka ambace mu a wajensa hawaye ya fito daga idonsa ko da daidai da fiffiken ƙuda ne Allah ya gafarta masa zunubansa faɗin cewa suna zama suna tattauna al'amarin iyalin gidan manzo yana nufin cewa ne mabiya ahalil bait alaihi salam sun kasance suna taruwa suna tunatar da kawunansu al'amarin iyalin gidan manzo tare da ambaton irin masifa da bala'i da suka auku akan iyalin gidan manzon wanda babu masifa da bala'i da suka shafi ahalil baiti irin al'amarin Imam Husaini alaihi salam. Don haka Imam Sadiq alaihi salam ya bayyana musu irin ladan da ke tattare da yin kuka domin iyalin gidan manzo. Kuma ya bayyana ƙaunansa na ganin irin wannan zama ana ci gaba da raya shi, tare da umurtansu da ci gaba da raya al'amarin iyalin gidan manzon, wanda ya haɗa da yin kuka domin su. har ila yau iyalin gidan manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun kasance suna tara matansu da 'ya'yayensu da 'yan uwansu domin sauraron ambaton masifar da ya auku akan imam husaini alaihi salam ba don komai ba sai domin raya al'amarinsu da wayar da kan al'umma irin masifa da bala'i da iyalan gidan manzo suka fuskanta a lokacin rayuwarsu ta duniya kamar haka ne manzon Allah tsara da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake cewa inna ahlu baitin ihtarallahu lana al-akhira ala dunya wa inna ahla baiti sayalquna ba'adi bala'an wa tashridan wa tadrida lalle mu ne ahlul bait da Allah ya zaba mana rayuwar lahira akan ta duniya kuma haƙiƙa iyalan gidana za su fuskanci bala'i kora da ƙauracewa daga al'umma na a bayana sunan ibn maja ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul fitan a nan akwai bukata ga duk wani ma'abocin hankali ya yi tunani tare da komawa cikin taitayinsa ya yi bincike domin gano ko menene dalili da zai sa sakayyar da al'ummar musulmi za su yi manzon Allah ya tsira da amincin Allah da mutanen gidansa akan iyalan gidansa tsarkaka ta kasance kisa musgunawa da ƙauracewa kuma don menene duniya za ta kasance a matsayin kurkuku a gare su a bayan manzon Allah ashe al'umma ba ta haɗa gangami ba ta tunƙari gidan Fatimatu Zahra da Ali ɗan Abi Talib alaihi salam domin ta kona kwana kaɗan da barin manzon Allah duniya ashe Fatimatu Zahara ba ta lashe takwabin kai karan al'umma wajen mahaifinta ba har ta kasance ba ta ƙaunan haɗa ido da su domin tsananin bala'i da masifa da ta gani daga gare su ashe ba a kashe Imam Hassan ta hanyar shayar da shi guba ba ashe ba a datsa kan Imam Hussein alaihi salam ba ana dukan haƙwaransa da bulala a bayan manzon Allah a fadin halifan musulmi ashe ba a kwashe tsawon shekaru ana la'antar iyalan gidan manzon Allah ba akan mumbarin masallatan juma'a da na idi ko menene zafi da tsanani har iyalan gidan manzon Allah suka fuskanci irin wannan bala'i da bala'i da masifa don haka haƙƙi ne na iyalan gidan manzon Allah su wayar da kan al'umma irin su da aka yi tare da tunasar da ita domin tunatarwa tana amfanar mumini ne kawai. hadisai masu tarin yawa suna bayyana mana irin yadda iyalan gidan manzon Allah suke taruwa suna tunasar da kawunansu irin zaluntansu da al'umma ta yi suna kuka tare da nuna baƙin cikinsu ashe ba manzon Allah ba ne ya fara fitowa cikin sahabbansa yana kuka akan haka kamar yadda ɗara barani ya rawaito hadisin ummul mu'minin Aisha kuma hakim ya rawaito hadisai masu tarin yawa da suka cika sharuɗan inganci a wajen Buhari da Muslimu akan haka wanda manzon Allah yake kuka? Sheikh Suduk a cikin littafinsa na Amali ya roto hadisin Abu Ammara da ke cewa Imam Sadiq alaihi salam ya ce min ya aba Ammara ka rera mini ambaton irin zaluncin da aka yi wa Imam Husaini alaihi salam. Abu Ammara ya ce sai na rera masa don haka ya eh, yi kuka na sake rera masa ya eh, yi kuka. Abu Ammara ya ce ban gushe ba ina rera masa yana kuka har ya kasance ana jin kukansa daga waje. a hadisin abdullahi dan galib kuwa cewa ya yi. yayin da nake rera ambaton imam husaini alaihi salam imam sadiq alaihi salam yana kuka iyalan gidansa mata da maza na kuka wata daga cikin masu kukan tana kururuwa daga bayan shamaki tana kokawa da cewa ya husaini ya husaini abu harun alkabab na cewa na kasance ina rera ambaton imam husaini alaihi salam wanda idan na tsaya imam sadiq na cewa ci gaba yana kuka mata na kuka da kururuwa haƙiƙa taruwa domin raya al'amarin imam Hussein alaihi salam yana ɗauke da darussa da faɗakarwa masu tarin yawa wanda a kansu ne iyalan gidan manzon Allah suka ƙarfafa raya ambatansu kaɗan daga cikinsu sun haɗa da cewa bayanin irin zaluntansu da aka yi a lokacin da aka taru domin raya ambatan iyalan gidan manzon Allah tsaye da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana bayyana irin zaluntansu da makiya da waɗanda suka kwace musu haƙƙinsu suka yi ne, wanda hakan yake daɗa ƙarfafa alaƙar mutum da su, tare da sanya shi ya ƙaurace maƙiyansu, kuma hakan yakan sanya mutum ya daɗa matsakaimi wajen ci gaba da ƙoƙarin bin tafarkinsu. Kuma kukan da mutum yake yi wata hanya ce ta bayyana rashin amincewarsa da siyasar maƙiya iyalan gidan manzo na zalunci da rashin adalci, wanda idan muka lura za mu fahimci yadda hukumomin zalunci na da da na yanzu da waɗanda suke adawa da iyalan gidan manzon Allah suke ɗaukar duk wani mataki na ganin sun hana taruwa domin raya ambaton Imam Husaini alaihi salam domin Imam Husaini alaihi salam alama ne na fafatukan yanci da wanzar da adalci a kowane wuri da zamani. Abu na biyu wayar da kan al'ummar musulmi bayyana rayuwar iyalan gidan manzon Allah tsayar amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da irin kyawawan ɗabi'unsu da matsayinsu a wajen da ake raye ambatonsu a lokacin da aka taru domin raye ambatonsu ana wayar da kan mutane ne irin girman matsayinsu a cikin al'umma da kuma mukamin da Allah ya ɗora su a kai na shirarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wanda akan wannan mukamin nasu ne suka fuskanci tsanani da bala'i a wajen maƙiyansu abu na uku bayanin haƙiƙanin aƙidar musulunci a lokacin da aka taru domin raya ambaton iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ana taɓo irin yadda iyalan gidan manzon Allah suke warware matsalolin da suka danganci aƙidar musulunci misalin irin raddin da Imam Zainul Abidin alaihi salam yayi wa Yazidu kan matsalar qada'u wal qadar ganin cewa lokaci yayi zamu sa aya a nan sai a sati na gaba zamu mu ɗora daga nan muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim. Darasi na biyu na koyon harshen Farisanci daga Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyon harshen Farisanci. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen Farisanci wajen gudanar da shirin namu. Da farko dai, za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne Ramin da Muhammadu, waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar Tehran ne. Ramin dai ba Iraniye ne. kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta Tehran, yayin shi kuma Muhammadu ɗan ƙasar Masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen Farisanci da adabinsa. Bayan da Muhammadu da Ramin suka kammala darussan su na yau bayan sallar a zuhur, sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassararsu su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. Salam, آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است تو banda aka saurari tattaunawar Muhammadu tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da سلام آقا سلام علیکم معلم سلام و علیکم السلام شما خارجی هستید؟ کی انکسر وجه وجنه؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی انکسر مصر نه کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا سوننکا اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمد نی Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi ban kwana da juna, suka fita daga ɗakin cin abinci. Sai Muhammadu ya ce ma Ramin. خدا حافظ آقای رامین خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. خدا حافظ آقای رامین سی انجمه مالم رامین خدا نگهدار الله یکی ای. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید کی. انجام معلم رین خدا دار. الله الله کی kun kuma zuku sa a kai yara ka saura san rara kan umarnin da ka aka koya a can. cikin nan wannan tattaunawa ta Muhammadu Madu da Rami Amin. Salam. Salam alaikum alaikum. Aqa. Alamam. Shoma shoma. Kai. Hastasid. Kake. An jima sai malam Rami Amin. Khuda ne ta Allah kila yake yayi. kuma su ku a kara sai saurakan domin da almukafin da aka koya da a cikin nan ta wannan tattawa Muhammadu Muhammadu da Ramin. Salam. Salam. Alaikum. Alaikum. Alaikum. Alaikum. Kai. Kai. Hasti. Kai ke. Juma an malai alamba. Ramin. Hwami. ya Allah. Kiyaye. Allah. Ya kiyaye. Kun kuma sai a zuku an kaka sun a ka kalmomin da aka koya cikin anan kin ta Hamadu da Muhammadu Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Aga. Alam. Ma. Ma. Sha. Kai. Hai. Kai kai. Juma malan sai amra. In. ya. Allah ya. mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki tsaro siyasa zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a ranar alhamis da ta gabata ce da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tattauna da tashar talabijin ta ƙasar iran wato khabar a nan birnin tehran inda ya ansa tambayoyi da dama dangane da yakin kwanaki goma sha biyu ya kuma bayyana al'amura da dama da suka shafi sauye-sauyen da ke faruwa a duniya da kuma iran bayan yakin kwanaki goma sha biyu wanda hamtukar isra'ila da amurka suka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran sannan daga karshe da yakin ya yi zafi sai suka nemi a tsagaita buɗewa juna wuta da farko dai dangane da tsagaita wuta ministan ya bayyana cewa a daren talata ne a kan hanyarsa ta dawowa gida daga wani ziyarar da ya kai kasashen waje sai amurkawan suka kira shi suka buƙaci a tsagaita buɗewa juna wuta da hamshe ƙasar isra'ila da kuma a koma kan teburin tattaunawa sai ya ce ya ba su ansa da cewa ai ba mu muka fara yakin ba sannan iran tana kan teburin tattaunawa ne da amurka sai hamci kasar isra'ila ta farmata da yaƙi Da haka wani tattaunawa kuma za mu yi ko kuma wace yarjejeniya ta tsagaita buɗe wuta ne za mu yi a halin da ake ciki a lokacin da suka matsa sai arakci ya ce ya tuntubi wa'anda ya kamata ya tuntuɓa daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar iran sannan ya mayar masu da martani kan cewa idan sun yadda hamci kasar isra'ila ta dakatar da buɗewa kasar iran wuta da misalin karfe 4 na safiyar talata sannan mu ma za mu dakatar da buɗewa juna wuta amma abin da ya faru shine har zuwa karfe 7 ko bakwai da rabi yahudawan sun ci gaba da kai hare-hare a kan ƙasar iran musamman a birnin tehran amma zuwa karfe 8 mun tabbatar da cewa sun dakatar da wuta sai ƙasar iran ta dakatar da buɗe masu wuta wannan dai shine yadda aka dakatar da buɗewa juna wuta a yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin hamshi kasar isra'ila da kuma iran a ranar talatin da ta gabata wato 24 ga watan yuni shekara ta 2025 arakci ya bayyana cewa har yanzu ba wanda ya tuntube shi dangane da wani abu a kan wannan yakin ko kuma tsagaita buɗewa juna wuta don haka an dakatar da buɗewa juna wuta a ranar talatin da ta gabata 24 ga watan yuni sannan ya ce ya aika musu da sako kan cewa iran ba ƙasar libanon ba inda aka dabaibaye ƙungiyar hezbollah da matsaloli a cikin gida wanda hakan ya ba wa hamshe isra'ila damar keta horomin tsagaita wuta idan sun kuskura suka keta horomin tsagaita wuta da suka amince da ita to za a koma yaƙi ne fiye da na farko ministan ya bayyana cewa amurka da ƙasashen yamma sun daɗe suna neman kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririya amma sun kasa sun yi amfani da hanyoyi da dama don ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran kama daga kallafaffen yaƙi na tsawon shekaru takwas da ƙasar iraki da takunkuman tattalin arziki daban-daban na tsawon fiye da shekaru ashirin da suka gabata sannan suka fara batun makamai masu linzami na ƙasar iran da kuma makamashin nukiliya ta zaman lafiya na ƙasar don haka a nan ne suke ganin za su kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran gaba ɗaya amma suka kasa yin hakan kuma kamar yadda jagoran junju hali musulunci imam sai da khamnai ya bayyana batun miƙa kai ba wata kalma ne wacce mutanen ƙasar iran suka santa ba masana da dama dai suna ganin yaƙi tsakanin jihuwar musulunci ta iran da ƙasashen yamma da kuma hanci ƙasar isra'ila yanzu ne aka fara kuma duk duniya sun shaida kan cewa hanci ƙasar isra'ila ta sha dukan da bata taɓa sha ba tun bayan an kafa ta masana da dama suna ganin tun bayan kafa ta a shekarar 1948 ƙwararrun cibiyoyi wanda suke da ƙwarewa a ƙasar amurka sun tabbatar da cewa hare-haren da amurka suka kai wa ƙasar iran ba su yi aikinsu ba don ba su lalata cibiyoyin ba duk da cewa shi shugaban ƙasar amurka donald trump ya dage kan cewa ya lalata su amma masana sun tabbatar kan cewa hare-haren ba su lalata su ba sun dai lalata wasu gine-gine kusa da su wannan halin ya sa shugaban ƙasar amurka ya rikice har ya buƙaci a kori wata 'yar jarida ta tashar talabijin ta cnn wacce ta gabatar da rahoto na musamman dangane da binciken da ƙwararru suka yi kan hare-haren da amurka ta kai wa cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran wa'anda kuma suka tabbatar da cewa ba su lalata cibiyoyin ba wannan rikicin da ya kai ga shugaban ƙasar amurka donald trump ya aika wakilinsa na musamman zuwa ga majalisar dokokin ƙasar ta amurka don bayyana masu haƙiƙanin yadda al'amarin yake amma bayan bayanan sanatoci da dama ba su gamsu da bayanin wakilin trump a wannan zaman na musamman kuma a keɓe ba a ranar alhamis da ta gabata kuma suna buƙatar a sauya doka ta wa power act wacce ta bawa shugaban ƙasar amurka wato daman shiga yaƙi don karan kansa ba tare da ya tuntuɓi majalisar dokokin ƙasar ba wasu kuma musamman 'yan jam'iyyarsa wato republicans sun ba shi uzurori daga ciki suna ganin cewa ai al'amarin yaƙi irin wannan ba za a iya gano irin barnan da aka yi ba sai zuwa wani lokaci don haka a saurara amma mafi yawan mutane a amurka dai da kuma sauran kasashen duniya sun tabbatar da cewa hare-haren da amurka suka kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran guda uku wato na natanz fordo da kuma isfahan ba su lalace kamar yadda amurka take so ba ba su taɓa makamashin nukiliyar ba ba don kome ba sai don kasancewa shi makamashin nukiliya yana da hatsari ga rayuwar mutane wa'anda suke zaune a kusa da wa'annan cibiyoyi don haka da gaskiya ne hare-haren sun lalata wato makamashin nukiliya da ke cikin cibiyoyin na guda uku to da za a ga alamunsu a wajen wurin a idan har sun watsu a yankin gwamnatin ƙasar iran ba za ta cewa mutane da su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba ba wani hatsari ta tare da su ba don haka idan makamashin nukiliya ya watsu a wani wuri ana iya gane hakan kuma da jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta jefa mutanen kasar cikin hatsari ba don haka a yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da amurka isra'ila suka fafata da jumhuriyar musulunci ta iran nasara tana ga jamhuriyar musulunci ta iran a dukkanin bangarori duk tare da rasa rayukan mutanen kasar da aka yi kama daga manya-manyan kwamandojin sojojin kasar da masana fasahar nikila da kuma sauran mutane sai dai abin tambaya ita ce shin wannan tsagaita budewa juna wuta zai wanzu ko kuma yakin bai kare ba. masana da dama dai suna bayyana cewa hamshi kasar isra'ila da kasashen yamma gaba ɗaya sun gina siyasarsu ne bisa yaudara da rashin gaskiya da kuma rashin cika alkawali idan sun kira zuwa ga sulhu da tattaunawa to daidai da sun ce an warware su kuma an saba musu banda haka an fi sani hamshi isra'ila da wannan halin saboda ya zama ɗabi'a a gare ta saɓawa alƙawula. saboda a wajenta saɓawa alƙawali kamar shan ruwa ne sau da dama suka ƙulla alƙawula da falasɗinawa suka saɓa ina yarjejeniyar oslo da kuma yarjeniyoyi da dama da suka sha ƙullawa da falasɗinawa amma ba su cika ba ko kuma sun saɓa musu sau nawa suka ƙulla alƙawali da ƙasashen larabawa a yaƙi-yaƙin da suka yi ta yi amma suka saba alƙawulan a baya-bayan nan bayan da suka sha wuta daga mayakan hezbollah na ƙasar lebanon a shekara ta 2024 sun nemi a dakatar da budewa juna wuta suka ɗauko wata yarjejeniya da suka kulla da ita a shekara ta 2006 wacce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi mai lamba 1701 suka buƙaci ƙungiyar hezbollah ta amince da ita ƙungiyar hezbollah ta amince da wannan yarjejeniyar amma bayan sun tsagaita budewa juna wuta sun fara kaiwa kudancin ƙasar lebanon hare-hare suna kashe mutanen yankin suna lalata dukiyoyinsu da sunan wai suna lalata kayakin yakin ƙungiyar hezbollah ya zuwa yanzu sun keta wannan yarjejeniyar ta 2006 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya har so akalla 3,500 don haka dakatar da budewa juna wuta tsakanin hamdukasar isra'ila da iran har ma da amurka ba abin mamaki ne su saba masa a koyaushe ba don maiwa su sake kaiwa ƙasar iran hare-hare musamman ganin cewa a hare-haren farko ba su yi muwafakan lalata cibiyoyin makamashin nukiliyar ƙasar iran ba dangane da wannan ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa sojojin iran a shirye suke a kowane lokaci kuma dare da rana suna dakon makaman hamjiksar isra'ila da amurka dangane da wannan kafafen yada labaran na kasashen larabawa da dama sun bayyana cewa tun ranar talatin da ta gabata wato bayan dakatar da budewa juna wuta jiragen jigilar kayakin yaƙi na kasashen yamma sun sauke makamai har sau goma sha bakwai a hamshin kasar isra'ila wanda ya tabbatar mana da cewa yaƙi bai ƙare ba sun sha zafi ne don su sake ɗamarar sake shiga yaƙi sannan akwai yiwuwar su amurka da sauran ƙasashen yamma wa'anda suka hada da ingila da faransa da kuma jamus ko kuma hadda ƙungiyar tsaro ta nato su tashi su yi taron dangi a kan ƙasar iran don wargaza shirinta na makamashin nukiliya tunda sun tabbatar da cewa amurka ta kasa lalata su sannan a wani bangaren kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta janye daga hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya saboda ha'incin da shugabanta rafael grossi ya yi mata na miƙa dukkanin bayanan da ya samu dangane da makamashin nukiliya na ƙasar iran a cibiyoyinta ga hamci ƙasar isra'ila da wannan suna iya mata taron dangi don ganin sun lalata wa'annan cibiyoyi masana dai suna ganin cewa a halin yanzu ana marhalar ƙarshe ne na rigima tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da wannan kasashen yamma don sun bi dukkanin hanyoyi da za su bi don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran a cikin shekaru 46 da suka gabata sun kasa da ƙarshe sun shiga yaƙi kai tsaye da ita don haka a wannan marhalar kowane bangare yana maganar mutuwa ko kuma rayuwa ne iran ta sami galaba a kansu a wannan yakin sannan da idan allah za ta ci gaba da samun nasara a kansu ko da bayan shekaru aru aro ne sun san cewa duk abin da suke da shi na martaba da matsayi a wannan duniya zai tashi daga aiki kuma za a gina sabuwar duniya wacce wa'annan kasashen yamma ƙarfinsu zai ragu sosai a lokacin ba kuma su ne da magana ta ƙarshe a kome ba don dole ne suna so ko ba sa so su mutunta wasu ƙasashen duniya daga ciki hadda jimhuriyar musulunci ta iran rasha da china ko kuma dai ƙungiyar brics a ɗayan ɓangaren idan suna son a zauna lafiya da fatan allah ta'ala ya ci gaba da bamu nasara akan maƙiyanmu wanda ba sa da alkawali ba sa da kuma mutunci masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. mun fara kawo muku takaitaccen siran fatimatu zahra salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna a cikin shirin mu da ya gabata mun tsaya inda muka takaita magana akan aurenta da kuma haihuwar alhassan da alhussein alaihi salam a yau kuma da mu taɓaita muku abinda muka kawo muku dangane da rayuwarta a cikin gidan mijinta inda muka bayyana cewa sun amince tare da mijinta ali da talib kan cewa duk abin da suke bukata daga wajen gidansu to aliyu da talib ne yake da alhakin kawo shi kama daga abinci ko mu ce alkama wanda shine mafi yawan abincinsu wanda suke hada biredi da shi sannan sauran ayyukan cikin gida kuma ita fatima salamun da ce za ta kula da su kama daga kula da tsabtar cikin gida da kuma haɗa abinci mun bayyana cewa ana samun wasu lokuta wa'anda ba sa da abinci a cikin gidan amma zahra salamun alaiha ba za ta faɗa ali ɗafi talib alaihi salam hakan ba sannan a lokacin da ya gano hakan sai ya ce mata me yasa baki gaya mani ba sai ta ce ai babana ya ce kada in tambaye ka kome sai shi kuma ya shiru don haka shugaban matan duniya da lahira tana girki ta kula da tsabtar gida da kuma kula da 'ya'yanta a lokaci guda sai kuma matsayinta a wajen allah ta'ala da kuma falalolinta wa'anda ayoyin alkur'ani suka sauko don hakan ko don bayyana hakan ko kuma manzan allah sallallahu alaihi ya faɗa mata ko sahabbansa ko kuma mijinta irin matsayin da take da shi a wajen Allah daga cikin ayoyin alkur'ani da suka sauka dangane da falalar zahra salamun la'alaiha da farko akwai ayar tsarkakewa wato suratul ahzab aya ta uku. inda Allah ta'ala yake cewa Allah kawai yana nufin ya tafiyar da dauda daga gare ku ya ku iyalan babban gida ya kuma tsarkake ko tsarkakewa hadisai da dama wanda suka kai haddin tawaturi sun tabbatar da cewa ma'anar ahlul baiti shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da Aliyu da Fatima da kuma ‘ya'yansu Alhassan da Alhussein alaihi salam su ne Allah ta'ala ya nufi ya tafiyar da dauda gare su ya kuma tsarkake su tsarkakewa wannan tsarkin yana nufin su sumai ne ba sa sabon Allah ta'ala ba don komai ba sai don su ne hujjojin Allah a bayan ƙasa duk abinda suka yi abinda Allah ta'ala yake so ne sannan mun faɗi cewa wannan matsayin ya hada da 'ya'yansu guda tara daga imam hussein salam ali dan hussein zainul abidin salam akwai muhammad dan ali salam akwai jafar dan muhammad salam akwai musa dan jafar salam akwai aliyu bin musa salam akwai muhammad dan aliyu salam akwai aliyu dan muhammad salam akwai hassan dan ali salam da kuma muhammad dan hassan salam wanda kuma ake kira mahdi alaihi salam su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da nassin Allah ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa banda haka zahra salamu alaiha tana daga cikin wa'anda Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayinta ya kuma bayyana girmanta a ayar mubahala inda nasara najiran suka zo madina suka yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa kan annabi Isa alaihi salam allah ta'ala ya sauko da ayoyi masu yawa a kan wannan jayayyar amma da ƙarshe dai ba su amince da zancensa ba kan cewa annabi isa salam ba dan allah ba ne bawan allah ne wanda allah ta'ala ya halicce shi kamar yadda ya halicci annabi adama salam bai da mahaifi ko mahaifiya amma annabi isa salam yana da mahaifiya amma bai da mahaifi ne a lokacin da suka ƙi amincewa sai allah ta'ala ya sauko da aya ta mubahala wacce take cewa idan sun hujjace ka ka ce masu ku zo mu kira 'ya'yanmu da 'ya'yanku da matanmu da matanku da kawukanmu da kawukanku sai mu yi tawalu'i ga Allah sannan mu sanya la'anar Allah a kan makaryata aya ta 61 suratu Ali Imrana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da Zahra salamun alaiha da mijinta da 'ya'yanta alhassan da alhussein alaihimussalam don yin la'ananneniya da nasarar najiran a lokacin da nasarar najiran suka ga ya fito da wa'anda suka fi soyuwa a gare shi kuma mafi kusa da shi sai suka tabbatar da cewa idan sun yi mubahala da shi ko la'ananneniya da shi to su ne za su halaka don shi bai da kokonto kan cewa yana kan gaskiya tunda ya fito da waɗanda suka fi kusa da shi kuma suka fi soyuwa a gare shi inda ya tabbatar da cewa baya kan gaskiya ba zai fito da wa'annan makusanta nashi ba don haka suka fasa yin mubahalan da shi a nan matsayin zara salamu alai a cikin wannan ayar shine cewa matanmu wannan yana nuna cewa allah ta'ala ba zai mai da addu'arta ba kuma ita ce ta wakilci dukkan mata a wannan mubaharar don ita ce shugabansu banda haka wannan ya bayyana irin matsayin da take da shi a wajen allah ta'ala da ita da 'ya'yanta biyu da babanta da kuma mijinta sai suratu hal'ata inda allah ta'ala ya girmama su ya kuma bayyana matsayinsu a lahira ya musu bishara da su tun suna duniya wannan kuma kamar yadda ya zo cikin wata ruwaya alhassan da alaihi salam sun yi rashin lafiya sai aliyu da abi talib salam ya yi nazari kan cewa idan sun warke zai yi azumi na kwanaki uku don godiya ga allah ta'ala sannan a lokacin da suka warke sai suka yi azumi gaba ɗayansu a gidan wanda suka hada hadda shi imam salam da fatima da 'ya'yansu alhassan da alhussein da kuma koyangarsu da ake kira fiddatu a daren farko sun zo buɗe baki wani miskini ya zo suka ba shi dukkanin abin da suke da shi na abinci sannan a dare na biyu maraya ya zo suka ba shi dukkanin abin da suke da shi na abinci sai a dare na uku suka ba da abincin nasu ga wani fursunan yaƙi don haka sun jera kwanaki uku ba su ci abinci ba sai ruwa kawai bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gansu a cikin wannan halin na yunwa da suke ciki sai ya ɓata ransa amma Allah ta'ala ya faranta masa rai da saukar da suratu hal'ata inda a ƙarshen suran ya kawo ni'imomin aljanna da dama amma bai ambaci mata ba ko kuma hurul ini a cikin aljanna ba malamai sun bayyana cewa mai yiwuwa ya yi haka ne don girmama zahra salamullah alaiha don haka kun ga gaba ɗayansu allah ta'ala ne ya yi masu bushara da aljanna don haka zahra salamullah alaiha tana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya yi mata bushara da aljanna amma mun karanta a wani wuri ba wai za ta shiga aljanna kaɗai ba a'a za ta ceci wasu da dama daga cikin al'ummar mahaifinta daga wutan ta shiga aljanna tare da su har ila yau da suratul kawthar wato inna a taina kalkawthar ita ma wannan suran ta sauka ne dangane da zahra salamullah alaiha shi yasa ake mata lakabi da alkawthar saboda sababin saukar wannan ayar shine mushrikan makka suna gori wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam kan cewa bai da ‘ya'ya wa'anda za su gaje shi su gaji addininsa don ‘ya'yansa suna mutuwa tun suna ganana. kasim da abdullah duk sun rasu suna ƙanana wannan ya sa suka ci Aishi aftaru abtaru ne wato mai yankakken baya bai da ɗa sai allah ta'ala ya saukar da suratul kautsar wanda yake nufin albarka mai yawa sannan a ƙarshen surar za mu fahimci cewa zahra'u uce salamullah alaiha allah yake nufi da alkautar don inda allah ta'ala yake faɗa a cikin aya ta ƙarshe lalle shi shine mai yankakken baya wato abtaru wanda bai da zuriya sannan mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da zuriya sai ta Fatima salamu alaiha da kuma jikokinsa al da Al-Hussein alaihi salam akwai wasu ayoyi da dama wanda suke magana dangane da matsayin Zahra salamu alaiha wajen Allah ta'ala amma za mu takaita da wannan sai kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka bayyana matsayinta a wajen Allah ta'ala da kuma babanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya fusata ta ya fusata ni a wani hadisi yana cewa Fatima tsoka ce daga gare ni wanda ya cutar da ita ya cutar da ni a wani hadisin har ila yau yana cewa fatima ita ce shugaban matan duniya na farko da kuma ƙarshe maryam mahaifiyar annabi isa salam shugaban matan zamaninta ne ko hadisi mai kama da wannan ma'anar a wani hadisin yana cewa ita hurul ini ce mai sifan mutum a wani hadisin yana cewa idan na yi shauƙin ƙanshin aljanna sai na sunsuni wuyar fatima salamun alaiha hadisan falalolinta suna da yawa amma za mu takaita da wannan sai kuma mun yi magana dangane da fatima salamallah alaiha da matan mahaifinsa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu lokuta wasu daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sukan bata mata rai ko kuma su kaskanta ma'aifiyarta khadija salamallah alaiha a gabanta su nuna mata cewa ai sun fita daraja a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta yi kuka da hawayenta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya shiga tsakaninsu ya kuma ce masu kamar yadda ya zo cikin wani hadisi Allah bai bani mata kamar hadiza ba saboda ta yi imani da ni a lokacin da aka kafirce mani ta bani kudinta a lokacin da kowa ya hana ni sannan Allah ya arzita ni da 'ya'yanta ya haramta mani 'ya'yan sauran matan idan muka yi magana dangane da yawan iliminta kuwa za mu fahimci cewa ita malama ce wacce ba ta buƙatar wani ya sanar da ita wani abu in banda mahaifinta da kuma ilhamin da take samu daga wajen allah ta'ala kai tsaye ko wanda mala'iku suke sanar da ita tunda a wani hadisin ita mu haddasa ce ma'ana mala'iku suna mata magana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbansa kan cewa me ya fi dacewa ga mace sai ba su sani ba sai imam alaihi salam ya je gida ya tambayi matarsa fatima salamullahi alaiha sai ya tace masa ai kada ta kalli maza kada maza su kalle ta da ya koma ya faɗa masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita daga gare ni ce ni daga gare ta ne sannan matan madina suna zuwa wajenta su tambaye ta kan matsaloli na addini ta ba su ansa haka ma tana koyawa 'ya'yanta addini tana karatun littattafai ko rubutu wata rana ɗaya daga cikin 'ya'yanta alhassan ko alhussein salam ya tambaye ta kan cewa me yasa ya umma idan kina kunutu kina ambaton makwabta ba ki addu'a wa kanki sai ta ansa masa da cewa ya ɗana makwabta sannan gida sai kuma dangane da ibadunta mun ji yadda idan ta tsaya kan mihrabinta na sallah ko tana ibada mala'iku a sama suna ganinta wata tauraruwa mai haske daga nesa kamar yadda ake hangen taurari suna haske a cikin dare wannan yana nuna matsayin da take da shi a wajen ubangijinta tana da matsayi babba a wajensa daga cikin bayan Allah albarkacinta ne aka samo tasbihatu zahra salamullah alaiha wa'anda dukkanin musulmi mai sallah ya san da su wato a lokacin da mai sallah ya sallame daga sallah abu na farko da zai fara yi shine tasbihatu zahra waɗanda kuma su ne allahu akbar 34 alhamdulillah 33 sannan subhanallah 33 ko kuma dai aka san haka a wajen yan uwanmu ahlu sunna to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya na takaitaccen sirar zahra salamu alaiha kamin mu kawo ƙarshen sa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin nahajul balaga bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shek ibrahim alsazaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim azizaki ya fara bayani ne dangane da kalaman al mu'minin ali bin abi talib alaihi salam da ke bayani akan taklifi wato abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da aikata da kuma waɗanda ya hane daga aikata su a matsayin wani ɓangare na adalcin allah maɗaukakin sarki domin kuwa shi allah ya fi sani akan bayansa dangane da abin da ya fi dacewa da su kamar yadda shi ne ya fi sani akan abin da zai amfanar da su da kuma wanda zai cutar da su fere da su kansu suka san hakan bilhassali ma akwai abubuwa da su ba su sani ba amma allah maɗaukakin sarki yana sane da su kuma ta hanyar aiwatar da wannan takalifin da ya ɗora a kan su ne za su iya bin tafarki da ya dace a rayuwarsu kuma su samu sakamako wanda ya musu alkawali kuma rashin aiwatar da wannan takalifi shine zai kai su gabarin sahihin tafarki tare da fadawa cikin karkatacciyar hanya wadda ba za ta kai su ga abin da Allah ke son su kai gare shi ba na wato samun gafararsa da rahamarsa da kuma aljannarsa da kuma kubuta daga fushinsa da azabarsa a yau ma da Allah malam Ibrahim Alzazaki zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a makon da ya gabata. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin sima baqiyatillah fi ardi sahib al-asr wa zaman arwahuna lahu fida. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to a darasin mu na baya a cikin wannan shiri na darussa daga nahjul balaga mun ɗauko magana ne dangane da adalan Allah muka ce kuma daga cikin wuraren da wannan adala tasa ta bayyana ko ta inda ya bayyana da wannan adala tasa akwai takalifi mun kuma yi bayani a baya akan ma'anar takalifi shine ainihin kallafa ma bawa yi ko bari a babin adalan Allah da rahamarsa mun faɗi a cikin wata hudu ba wanda ban amince ta ba 193 a cikin ta da cikin jimla abin da Amir Muni ke cewa wa alamu ibadallah annahu lam yakhluqukum abatha wa lam yursilkum hamala ku sani ya ku bayan Allah Allah fa bai halicce ku da wargi ba da wasa ba kuma bai kyale ku bai sake ku wawai ba ma'ana halittanku da manufa kuma ba a kyale ku ba ku san wannan dalilin da ya sa aka yi ku ba ba a kuma kyale ku da jahilci ba an sanar da ku an umarce ku an hana ku to kuma a hudu ba ta 290 yana cewa wa'alamu anna ma kallafa kun bihi yasir wa anna thawabahu kathir ah, ya subhanallah wato kuma ku sani abinda Allah ya kallafa muku shi kaɗan ne sassauƙa ne kuma ladansa mai yawa ne wato Allah ta'ala bai dora muku abin da ba za ku iya ba kun bai dora muku da yawan gaske ba har ma ainihin ya zama ba batun abin a ce ya fi karfin ku ba ko kuma ya zama ya wahalshe ku ba bai samu abin da zai wahalshe ku yasir sassauka mana kaɗan sassauka abin da ya kallafa muku kenan sannan kuma wajen ba ku lada ba yana ba ku lada daidai gwargwadon aikin ku ba ne a yana ba ku lada na har abada ne ɗauki misali ya kallafa muku ku yi sallah biyar a rana amma in ya tashi ba kula ladan wannan zai ba kula da ne wanda yake ba shi da iyaka ganin cewa ya san cewa a tsawon ku in dai kun rayu din to abin da za ku yi kenan matukun kun tsaya da wannan takalifi saboda ka sa bai da iyaka saboda ga a babin takalifi din kamar da muka yi bayani baya takalifi fa ba yana nufin kundata ma mutum ba ne ba yana nufin matsa masa ba ne a yana nufin rahama ce gare shi domin an kallafa mashi abinda in bai yi ba zai cutu an ce masa wajibi ko an kallafa mashi barin abinda in bai bari ba zai cutu duka wannan matsala yana komawa ga shi bawan ba yana komawa ga Allah ba ne ba Allah ta'ala ta'alallahu Allahu baya amfanuwa da ibadan bayi kamar yadda kuma ba zai cutu ba da sabon bayi su ne suke amfana da wannan يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار To har yanzu dai muna tare da Sheikh Ibrahim Azizzaki inda ke cikin bayani a cikin wannan shiri namu da yake fitar mana da darussa daga wannan littafi na Nahajar Balaga akan matsayin takalifi da kuma yadda ɗan adam ya zama mai zaɓi wajen aiwatar da wannan takalifi ba tare da tilasti daga wajen Allah ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya saka wannan takalifi ne daidai da abin da za su iya bai kallafa musu abin da ya fi ƙarfinsu ko ikonsu ba ga dai ci gaban bayanin daga malam a wata huduban huduba ta 78 kina mirmu ya cewa wakallafa yasira ya kallafa dan kadan sassauka yasira yana iya zama da ma'anan kalila amma dai ana yanzu sassauka wato ma'ana mara wahala walam kallif asira bai kuma kallafa mai wahala ba wa ata alal kalili kasira kuma ya ba da mai yawa akan kadan wato mutum ya dan kadan a bashi mai yawa walam yu'sa magluba ba a saɓi Allah akan an rinjaye shi ba wato masu saɓan Allah ba suna yi ne akan sun fi ƙarfin Allah ba wannan yana da cikin ainihin abin da waɗansu suka rudu ganin cewa to ya aka to shi Allah ya ƙyale ake saɓansa to ai ya sa ka a gidan jarabawa ne da sannan insha Allah za mu yi ɗan ƙarin bayani musamman akan wannan batun jarabawa ana jaraba ka ne ba ana maka hukunci ba ne nan gidan aiki ne gobe ne gidan hisabi saboda ka ba ana hisabi ba in ka saba wa Allah yana jiran kai saboda ka ba ka saba masa ne akan kafi karfin shi ba saba ma Allah kan ya kafi karfin shi walan yi usan magluba walam yuta mukraha kuma ba a yi mashi da'a a bisa dole ba yawa wato ainihin kama alaɗa a kayi masa ne ainihin bisa zaɓin ƙashin kanka Allah ta'ala bai kallafa maka kai ko ko ka zo ba ya bai ka ne da zaɓin kai don ƙashin kanka bisa zaɓin kanka don kaga ya dace kai walam yursilul a la'iba bai aiko annaba don wasa ba wato ma'anar manufa ainihin an aiko su da saƙo ne don su tsamar da bayi ba kawai sun zo ne haka nan ba walam yunzilil kitaba lil ibadi abasa bai kuma saukar da littafi ga bayi don wasa ba shi ma saukar da alkur'ani ba an saukar ne kawai don a karantawa a rera a yi gasa kamar kawai shi kenan kayan karatu ne na nishadi o'o abinda ake faɗa da gaske da wa'ada da wa'id duk da gaske wala khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma batila kuma bai halicci samai da ƙasa da abin da ke tsakanin haka nan kawai ba wani baɗilan wato ba wata manufa kamar a banza matsala ya karkar wannan da ayan alkurani da take cewa zalika zannu ladina kafaru fa yulil ladina kafaru minan nar wannan shine zaton wanda suka kafirce sun dauka Allah ya halicci sama da ƙasa haka nan kawai ne ma'ana a banza ba da ba ta wani manufa ba kawai ga sunan ne dai kawai halittar samai da ƙasa an yi ne domin mu domin ya ba mu daman zartar da abin da aka yi mu domin sa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa suratu Ibrahim Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhara lakum al-anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر Layla الليل والنهار duk Allah ta'ala ya kore muku wannan ne domin ku iya amfana da su wajen kaiwa ga wannan matsayi da ya yi ku domin shi wannan kuma shine in ka tattara yana nufin kaga ya tabbatar maka da cewa halittan ka ba kawai ba ne to kuma a wani wuri an tambayi amirar mu'mini dangane da ma'anar la haula wala quwwata illa billah sai ce ma'anansa inna la namliku ma Allah shay'a eh, ban mallaki komai tare da Allah ba wato komai na Allah ne ke wala namliku illa ma mallakana ban mallaki komai sai abin da Allah ya mallaka mana ta mallaka na ma huwa amlaku bihi minna kallafana duk lokacin da ya mallaka mana abin da shi ya fi mun iko da shi ya ce to gashi yana hannunku to zai kallafa mana to kaga ya baka zaɓi ke wa mata akhadahu minna wa da'a taklifahu an duk lokacin da ya karbe wannan abin da ya mallaka da hannun mutu ya ce sai ya cire mana taklifi wato in ya zama abin yana ikonsa ne ba mu da zaɓi a kai to shi kenan ba ta fari amma in ya miƙa mana ikon ce to yanzu yana hannun muna da zaɓi to a nan ne ta kalifi yake wannan ana ya samu wannan a hudu bansa ta ɗari hudu da hudu to da yake lokaci yana hararan mu wannan ina fata an fahimci abin da muke nufi da cewa taklifi yana da cikin mazharorin adalan Allah ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ya nur ya sayf ya sirri al ya hami al to jama'a masu saurare da wannan ne maka kawo karshen wannan shiri namu na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da cigaban shirin daga inda muka tsaya to amma kafin wannan lokacin godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki daga taron Najeriya da ya kasance tare da mu a cikin shirin. A madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin da ke muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. علي يا علي عالم نمود علم خدای تو یا علی Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.